kai mutanen da annan annan nan kwance likita take ta suna da yawa wallahi suna da yawa wallahi suna da yawa mutanen da annan kwance wanda an ga kade na likita suna da yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan ku dai da fatan kowa ya wani lafiya eh ka gane yadda abin shike kama da polis sun ka zo to an kama su ina ga kusan su goma sha tara an ka kama to da an kama su goma sha tara din sai an ka saka su cikin mota to yanzu direba ya to yanzu wanda zai to yanzu shi kamo hanya shi hayo shi hayo hanya to na dan rage ga direba shi kai sai sun ka ta tumaye sun ka ta tsara cikin mota duka sun ka tumaye sun ka ta su na ga mutum uku ne kadai sun ka tsaya daga cikin su to kaga da sun ka kuma da sun ka ta sun ka hayo duci sun ka hayo duci mu kaga ba wahalan a tunkari saboda suna da suna da kibau in Allah ka taka ka tunkari mutum da ke kai wa kare komi da hannun ka sai halbe ka to ka gwada an kai yanzu a nan guda uku da ba su tuma ba su kadai ne aka kai su ka ne aka kai can kwamisariya su an ce na su area sun kai saman duki sun ka haye idan ga yana su sun san da ba su shakka komi ma da ya taya iko zai kama ka ka yi ka tahe ka saboda sun san da suna da mahita ne kuwa ba su tsoron komi kenan Allah dai ya sauwaƙa a sun ka can sai aka baro su da kuma ya zo sai an ka bar su da su can sun kai ta yi yanzu dai wanda dai an nan kwance gaskiya suna da yawa suna da ana sun kai mutum biyar wanda irin biyar ma suna da yawa gaskiya fatan mun kai dai Allah dai ka sauki wanga abu amma fillah ni ba ɗaya ne ba wallahi ba ɗaya ne Allah ka mana sauki wanga abu duba ko shakka ba su yi kawai a zo a kama ka kawai ka tumaye da cikin mota da cikin mota iko kawai su sun san da ba kai Allah dai ka mana sauƙin wanga abu